This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar Juma'a 14 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanan labarai. To Hauwa, kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila shugaban amurka donald trump ya bayyana shirin sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen rasha da china sannan amurka ta shirya kakaba harajin da ya dace da harajin da duk wata kasa za ta kakaba ma kayayyakin amurka a bangaren rahotannin za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana mafi girma saɓanin yadda aka saba a watan janairu zuwa disambar kowace shekara a baya a wani yanayi da 'yan najeriya ke ci gaba da ji a jika najeriya muna cikin hali saboda wasu canje-canje da aka yi kamar na cire tallafin mai da sauransu idan shirin ya leƙa gana albarkacin bikin ranar rediyo ta duniya masu ruwa da tsaki sun buƙaci a mai da hankali wajen kula da inganta rayuwar ma'aikatan rediyo domin ganin ba su saki layi ba a yayin gudanar da ayyukansu. rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda ah, yake ah, an dogara da shi kuma ya daɗe ana amfani da shi amma wani abin mamakin shi ne sai a biyu mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafi da shirin manuniya tare da isa lawal ikara amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurinta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila a jiya Alhamis, yayin da masu sulhu suke aiki tukuru don ganin an ci gaba da hana fada a daidai lokacin da ake zargin karya sharaɗar yarjejeniyar da barazanar sake ci gaba da yaƙi. Ba ma fatan yarjejeniyar tsagaita wutar ta rushe a yankin zirin Gaza, sannan muna da muradin ganin an aiwatar da ita da kuma tabbatar da cewa Isra'ila da ke mamayar ita ma ta amince ga baki ɗaya. in ji abdullatif alkanuwa mai magana da yawun hamas Kawuna ya kuma yi sukar abin da ya ayyana da kalaman barazana da tsoratarwa da ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Donald Trump suka furta yana mai cewa ba sa taimaka ma kiyaye sharaɗin yarjejeniyar tsagaita wutar. A farkon makon nan Hamas ta zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar tsagaita wutar inda ta ci gaba da kai wa al'ummar Gaza a harin sama. sannan ta hana shigar da tallafin jin kai. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen Rasha da China. Sannan ya ce yana fata daga bisani duk kasashen uku za su amince su rage yawan kasan kudaden da suke warewa da suke warewa bangaren tsaro a kasafin kudin kasashen su gida biyu da yake yi wa manema labarai bayani a ofishin shi a fadar white house trump ya yi korafi a kan ɗaruruwan biliyoyin dalar da ake warewa don kera makaman nukiliya a ƙasar, sannan ya ce yana fatan samun amincewar abokan hamayyar amurka su masu su rage kudaden da suke kashewa a wannan fannin ya ce babu dalilin da zai sa mu ci gaba da kera sabbin makaman nukiliya mun mallaki makaman nukiliyan da yawansu ya isa su mahallaka duniya sau hamsin ɗari ko mafi kuma wai a ce har yanzu muna ci gaba da kera wasu sabbin makaman nukiliya su ma suna kera sabbin makaman nukiliya ita ma china tana kera sabbin makaman nukiliya yayin da tuni amurka da rasha suka mallaki makaman nukiliya masu yawan gaske tun bayan yakin cacar baki trump ya yi hasashen cewa china za ta kamo su a fannin kera makaman nukiliya da za su yi mummunar barna cikin shekaru biyar zuwa shida. A wani bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau matakan da ya da ka iya kasancewa mafiya tasiri masu alaƙa da kasuwanci da ƙasashen waje tun farkon wa'adin mulkin shi na biyu. Trump wanda ya rattaba hannu akan wani umarnin zartaswa da ya buƙaci ɗaukar matakan da suka kamaci waɗanda ƙasashe suka ɗauka akan sanya akan sanya wa kayayyakin Amurka haraji a ofishin shi da ke da ake kira oval office ya ce idan kuka sarrafa kayakinku a amurka ba za mu sanya wa ku haraji ba manufar ita ce rage gibin da aka samu a kasafin kudin amurka da aka kiyasta ya kusan dalar ya kai kusan dalar amurka triliyan biyu shugaban ya kara da cewa wannan matakin ya yi wa kowa adalci kada wata ƙasa ta yi korafi. Trump ya umarci wanda ya zaba a matsayin wanda yake so ya yi aiki da shi a matsayin sakataren kasuwanci Howard Lutnick da wanda yake so ya yi wa mukamin wakilin kasuwanci Jamison Greer su jagoranci tawagar jami'an da za su lissafa sabbin harajin da aka lafta ma kayayyakin da Amurka take shigar da su kasashen abokan kasuwancinta. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ƙarashin labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakiliyar mu Abuja Madina Dauda inda ta shaida mana cewa majalisar dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana mafi girma saɓanin yadda aka saba a watan Janairu zuwa Disambar kowace shekara a baya. Kasafin ya kunshi ƙarin kuɗin shiga da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya bayyana samu a wasiƙu biyu da ya aike ga majalisar inda ya daga kasafin daga naira tiriliyan 49.7 zuwa naira tiriliyan 54.99 bayan gabatar da kasafin kuɗin ƙasa tun cikin watan Disamba. Abin da ya ɗauki hankali shine a ranar biyar ga watan Fabrairun nan sai shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ɗaga kasafin kuɗi daga naira tiriliyan 49.7 zuwa tiriliyan 54.2 inda ya bayyana ƙarin kuɗaɗen shiga da wasu manyan hukumomin gwamnati ke samu. Shugaba Tinubu ya mika gyaran kasafin ta wasu wasiƙu guda biyu daban-daban. A cewar shugaba Tinubu, ƙarin kuɗin da aka samu ya kai tiriliyan ɗaya da ɗigo hudu daga hukumar tara haraji ta ƙasa wato FIRS da triliyan ɗaya da ɗigo biyu daga hukumar kwastam ta Najeriya da kuma triliyan ɗaya da ɗigo takwas da wasu hukumomin gwamnati suka samu. Shi ne kawo jimlar kasafin ya kai naira triliyan hamsin da hudu da ɗigo casa'in da tara. Ɗan majalisar wakilai daga mazaɓar Gumi da Bukuyum ta jihar Sokoto, Suleiman Abubakar Gumi ya yi bayani. Najeriya muna cikin matsakaicin hali saboda wasu canje-canje da aka yi kamar na cire tallafin mai da sauransu. To yana da bukatan kuɗin nan da aka tara a mai da su ciki sa in kuka budget yana da girma sosai ya kai kusan tiliyan hamsin da hudu da digo biyu to kaga yana da yawa sosai to kuma wanda ya ninka ninka na da wanda kuma muna fata wannan kuɗin da sabon tsarin ya samu ya tara ya zama an mai da shi cikin al'umma da sauri to in aka samu aka kashe wannan kuɗin yadda ya kamata to muna kyautu zaton tattalin arzikin ƙasar nan zai farfado cikin wannan kasafin da aka yi insha Allah. A nashi nazarin dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi Dr. Awalu Abdu Gwalabe ya koka ne cewa ana ta yin kasafin kuɗin ne amma talakawa ba sa ganin su a ƙasa. To kana da budget guda hudu a shekara ɗaya suna tafiya har yanzu budget guda hudun nan a shekara daya baka da su ba baka kuma yi kawo hanyoyin da talaka wannan namu na najeriya za su ji daɗi ba yau rayuwa ta zama mai tsada abin da ka san shi da farashinsa ba haka yake ba shi kansa abinci da kai a faɗa ka faɗa a wancan bajet din cewar abinci zai sauka abinci tashi yayi talaka bai iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa talaka bai iya sayan abinci ya ci a gidansa. Ko me yasa shugaba Tinubu ya kara yawan kasafin cikin gaggawa a daidai lokacin da 'yan majalisa ke aiki a kai maimakon ya kawo shi a matsayin ƙwarya-ƙwaryar kasafi daga baya? Ministan watsa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi ya yi bayani cewa. Daga lokacin da aka yi aka shirya wannan bajet din kawo lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu a kai fa tsaya fa an samun kuɗi ya ce a ah, to tunda an samu ai kuɗin da dama na mutane ne a maida shi cikin budget amma mutane aiki da shi a sa shi harkar gona a sa shi a bankin gona manoma su je su suranci kudade su je su yi harkar noma a sa shi a harkar ma'adanai mutane su je su samu kudi su shiga wannan a da wannan sakta din wato gurin shi ne cewa nan da ba da jimawa ba kusan kowa wannan yalwa da ake ta ganin babu to in Allah da za a samu yalwa a ƙasa kuma an fara kenan. A farkon wannan shekara ne aka fara aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2024 kuma ana sa ran kammala shi a watan Yuni na shekara 2025 kafin a kai ga aiwatar da sabon kasafin na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu tsaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da karashin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Pete Hexet ya yi kira ga mambobin NATO a kasashen turai su ƙara yawan kudaden da suke baiwa kungiyar domin tsaron turai yayin da ita Amurka kuma za ta mai da hankali akan mutunta alkawarin kare yankin Pacific. Wannan mataki ne da ya ce yana kyautata zaton zai buƙaci ƙawayensu na turai su ƙara yawan tallafin tsaron da suke bayarwa daga kaso biyu na yawan kudaden shiga da shigansu zuwa aƙalla kaso biyar idan muka ga dama mu yi ta bayani akan ƙa'idoji ka'idoji. ka'idoji suna da mahimmanci amma ba ka iya harba ka'idoji ba ka iya harba tutoci ba sannan ba ka iya harba jawabai masu karfi ba babu abin da zai maye gurbin yin amfani da karfi in ji hexet ga manema labarai jiya alhamis a shell kwatar nato a birnin brussels bara kawayen nato da turai ga baki daya sun kashe kaso biyu na rarar kudin da suka samu da yawansu ya kai kimanin dalar amurka biliyan 380 a karan farko bayan da aka tsara manufar ba da tallafin tsaro na kaso biyu a shekarar 2014 a halin yanzu amurka tana kashe kimanin kaso 3.5 na yawan kudaden shigan kasar a kan tallafin tsaro kasar kanada da sauran kasashen da ba sa cikin kawancen neto na turai kuma suna kashe kaso 1.4 na rarar kudin kasashensu a kan tsaro A jiya Alhamis shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasar shi ba za ta amince da wata tattaunawar sulhu akan makomarta makomarta da ake shirin yi tsakanin Amurka da Rasha ba akan yadda za a kawo ƙarshen shekaru uku da Moscow ta yi tana yaƙi da Ukraine ba tare da wakilcin Kiev ba. Ya ce a matsayinmu na ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta. haka kawai ba za mu amince da wani zaman sulhu da za a yi ba tare da mu ba abin da zelensky ya faɗa ma manema labarai kenan yayin da ya kai ziyara wani wuri da ake sarrafa makaman nukiliya a hanyar shi zuwa taron tsaro a munich inda ake sa ran zai gana da mataimakin shugaban amurka jd vance da sakataren harkokin wajen amurka mako rubio yau juma'a shugaban amurka donald trump ya gana da shugaban rasha vladimir putin a ranar laraba sannan sun amince da fara tattaunawar sulhu don kawo ƙarshen yakin nan take inda ya ba da shawara cewa ya yiwu kasashen biyu su gana a kasar saudiya daga bisani trump ya gana da zelensky sannan ya sanar da shi abin da suka tattauna da putin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai birnin kumasin kasar Ghana inda albarkacin bikin ranar rediyo ta duniya masu ruwa da tsaki suka buƙaci a mai da hankali matuƙa wajen kula da inganta rayuwar ma'aikatan rediyo domin ganin ba su saki layi ba a gudanar da ayyukansu kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Hamza Adam zai aiko mana. A yau goma sha uku ga watan Fabrairun kasar Ghana kamar saura kasashen duniya suke shan bikin ranar rediyo ta duniya bisa taken karni guda na bada labaru, nishadantarwa da kuma ilmantarwa. Ita dai wannan rana kungiyar UNESCO ta Majalisar Dukkin Duniya ta kirkiro ta ne a shekarar da sha 2011 bisa tushen nuna muhimmiyar rawar da rediyo yake takawa a cikin rayuwar dan adam tun bayan da aka kirkiro sa. To sai dai wani babban kalubale da ke neman mai da hannu agogo baya a kokarin da ake wajen ilmantarwa da nishadantar da al'umma ta bangaren rediyo rediyo a kasar Ghana ita ce rashin inganta rayuwar masu sana'ar a gidajen rediyo musamman ta fanni na Hausa. Malam Fahad Adam na ɗaya daga cikin waɗanda wannan matsala ya taɓa shafa a lokacin da yake aiki da wata rediyo na cikin gida. Rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda yake an dogara da shi kuma ya daɗe ana amfani da shi amma wani abin mamakin ne yadda mutane ba sa ko yadda masu sana'ar gidajen rediyo ba sa ɗaukar ma'aikatan da mahimmanci kamar yadda ya kamata a za ga akwai matsala na yawan albashi ko kuma matsala na babban shi da ita shi ne babban matsala to saboda idan baka da kuɗi ko kuma kuɗi bai ishe ka ba ai ba maganar yin aiki yadda ya kamata. Mafi karancin albashi a Ghana a halin yanzu ita ce CD goma sha takwas da digo ɗaya a kowace rana amma ko a wasu gidajen rediyo ma'aikata ba sa samun hakan wannan ko shakka babu yana janyo koma baya a kokarin da ma'aikata a gidajen rediyon ke yi wajen ba da gudunmuwarsu domin nishadantar da masu saurara. Alhaji Siboye Papa Angola, shugaban kungiyar manema labaru a cikin harshen Hausa a Ghana, na ganin karancin masu shela a gidajen rediyo na ɗaya daga cikin matsalolin, kuma ya buƙaci da masu ruwa da tsaki su yi zama a teburin shawarwari domin ganin an shawo kan wannan matsala. Rediyo kamar gidan kasuwanci za ka kawo kasuwancin ka ne a tallatar maka da shi. Amma mun duba cikin mutanenmu yau na zangonnin mu ko mutanen mu musulmai mutum nawa ke kawo talla a gidajen rediyon wai a shigar da shi saboda haka so dai wasa za ka gani cewa rashin kawo talla da rashin sani ya kamata wajen kasuwanci a gama da tallan nan shi ne abin da ke kawo cikas saboda in ka duba ainihin aiki ba shi ne abin da ke ba da rufa asiri ba ainihin jama'a da su suka san muhimmanci da su ne suka yi da ma'aikata alhairi shi ke sustain ma'aikata wajen amma wanda za ka yi aiki ka kashe shi in bai samu abin da ya kamata ba ta yaya shi ma zai baka albashin da ya kamata shi abin ne mu yi kira ga waɗanda suke yan kasuwa yi kokari suna kawo adres kasuwancinsu gidajen rediyo kusan cewa wajen ne da a na kayan a tsawoke. a kasashen afirka rediyo ta kasance babban hanyar samun labarai da nishadi duk da bullar shafukan sadar da zumunta da muhawara na tuntubi wasu al'umman ghana kan tasirin da rediyo ke yi a rayuwarsu. Musa Idris, rediyo rediyo yana sa ni farantawa a rayuwana ina jin daɗi wani lokacin ina kwanciyar na bude rediyo ina samun shirye-shirye wani wa'azi da wani labari na duniya da sauransu ina iya sauraron wannan abin sosai yana faranta min rayuwana. Muhammadu Yusuf Abdullahi to gaskiya rediyo ne ba abin da zamu ce sai da mu kara gode ma Allah. Zuwa rediyo kirkiro ta wallahi amfani ne ga dukan baki daya don labarai da ya faru ta duniya an a turo rediyo sai kaga an ji shi kuma cikin sauki da sauransu. Hamza Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi. Ghana. A gaida Hamza Adam, kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. What a taka takun takaddamar kankantar kudin ma'aikatar ya labaru a cikin kasafin kudin wannan shekarar da 'yan masa ke cewa a gaskiya akwai gwarama. In South Africa wadda take ita ce second largest economy na Africa ta iya ba da biliyan 450 ga information ban ga dalilin da zai sa Najeriya ta ba da biliyan 8 ba. Game da kuncin rayuwar da gwamnati ke cewa a ci gaba da hakuri a Najeriya kuwa wasu masu sharhi ne ke cewa ai kuma duk da haka gashi nan manyan kasar na ci gaba da yi wa kansa masu alfarma su muna alkawari cewa sun zo sun tarar da matsaloli ne za su gyara to amma abin da yake faruwa shine muna ganin gyaran da suke yi ne a irin motocin da suke shiga ne na alfarma na miliyoyin da ya wuce hankali muna kuma gani a bukukunan da iyalinsu suke yi da suke raba dala a majalisun Najeriya da Ghana kuwa ci gaba da daukar dumun dumama juna ne ke kara kawo takaddama muna maganan 8.5 billion dollars 8.5 billion dollars mu za mu tsaya kai in ba ta yiwu ba zan ba da takarda na bar kwamiti din. Cece kusan da ya faru hal ya kai ga rushe taburori da ba ta ababen magana cikin parliamentin mu na Ghana. Abu ne da yake gaskiya mu mutanen Ghana ba mu ji daɗi ba sam. Waɗannan ba wasu sassa muka sassako cikin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na ɗari biyu da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk ranar Juma'a ya kan ƙara girma. Girman kuma amma na kasafin kuɗin ma'aikatar yada labaru ne ya sa majalisar dattawan Najeriya dagewa akan cewa akwai buƙatar ƙarin kuɗi idan dai har talaka ake yi wa hidima. Shugaban kwamitin ma'aikatar yada labaru a majalisar dattijan tare Najeriya sanata Garba Musa mai doki ya ce ya lura da kankantar kuɗin ma'aikatar labarin nan na iya sa ma'aikatar ta suma. In South Africa wadda take ita ce second largest economy na Africa a bayan Nigeria ta iya ba da biliyan 450 ga information ban ga dalilin da zai sa Nigeria ta ba da biliyan 8 ba. Nawa ne kenan an raba information per capita bai kai ko naira guda ba. To ko kila saboda ita ma'aikatar watsa labaran ita ce kadai ta kawo wannan kasafin ba ta haɗa da sauran gidajen rediyoyi irin na gidan rediyon Nigeria da talabijin na NTA E da sauransu ba kowa da kowa karkashin ministry of information and national orientation yana nan radio nigeria suna nan nta suna nan national orientation suna nan dukkansu suna nan wurin kuma duk abin da suka samu sun gwada muna bara kuma sun jefa shi a jihun gwamnati kun bai taka kara ya karye ba kuma in babu investment kowa ya yi so ya je wajen private kafafe ya yi magana amma in aka yi investing aka sa mutane kwararru da training aka sa kayan aiki na gari yadda yake ko ina ana iya jin mu ko ma mutum nawa suke so su yi caji commercial ɗinsu za a iya yadda amma an babu wayannan ka san commercial na MTA birnin kabi ko zuru ba a jin shi to don me za su saka biya shi kuwa mai sharhi a kafafen labarin Najeriya malam Awwal yaqub baban yara cewa yake har yanzu ba akwai katakata cikin kudurin dokar harajin da ake ta faman takaddama babba daga cikin abin takaicin shine ya za a yi ka biya haraji a tara sannan kuma gwamnati ciro haraji nan da ka tara ta dauka ta kuma rika ba 'ya'ya 'ya'yanka bashi kuma in ta ba su bashi don su yi karatu za kuma su rinka zuwa suna ta'amali da kuɗin da kuma za a iya rika kuma cire musu haraji wato abin da bature yake ce ma wanke kifi da ruwan jikin shi ba daidai bane wannan kuma wannan yana cikin abubuwan da aka kunsa a ciki a takaice kundi hudu ne a kundi ɗaya ne suka je suka yi gyara a waje ɗaya shi kenan suka ce sun gama gyarawa abubuwan da kundayen nan za su taɓa na dokokin ƙasa waɗanda da lafiyansu lau an saba da su sun kai guda 20 zuwa 30 na hukumomi daban-daban wanda kuma tasirin su mummunan tasirin da za su yi ga al'umman ƙasa zai fara daga ran da aka yi da dokar nan zai kai kuma shekaru 50 ana fama da raɗaɗi da da matsaloli da wannan gyare-gyaren dokoki zai haifar amma fada shugaban ƙasa ta fito lokuta lokuta daban-daban tana nuna da cewa akwai falala da haske da za a samu a dokokin nan kawai an ki tsaya a fahimce su ne. Bahaushe ya ce eh, kare in ana biki a gidansu ya gani a ƙasa. Eh, an mana alƙawura an ba manta ba a zamanin tsohon shugabanmu mai girma eh, Muhammadu Buhari cewa mu yi haƙuri gyara ake yi za a ji daɗi. Amma mun lura cewa ba a ji daɗin ba sai dai shi mun gani ya tashi daga mai kyauta da naira ya koma na kyauta da dala. Sannan kuma su ma waɗannan shigowansu shekara ɗaya da watanni zuwa shekara biyu sun mana alkawari cewa sun zo sun tarar da matsaloli ne za su gyara tun daga gwamnoninmu zuwa shi shugaban kasanmu to amma abin da yake faruwa shine muna ganin gyaran da suke yi ne a teburan su idan suna tarurruka muna gani a irin motocin da suke shiga ne na alfarma na miliyoyin da ya wuce hankali muna kuma gani a bukukunan da iyalinsu suke yi da suke raba dala san hana mu murewa da jin daɗin albarkan da Allah ya makasan mu daga majalisar dattijan Najeriya kuwa shugaban kwamitin bin yadda ake tattara kuɗi da kashe su a masajjan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne daddage kan hukumomin da ke gabzawa kwamitin shigar dama gashi nan kun je kun shirya takardu akan yadda za a ƙara haraji za a ƙara menene ba za ka zo wurin kwamiti ba na public accounts ka yi mana bayani ai ba gadara bane ba wani burgewa bane gare mu ka ce ka samu tiriliyon kaza yaya ka same su kamfanin tace mai akwai petroleum profit tax daga 2017 zuwa yau muna maganan 8.5 billion dollars 8.5 billion dollars mun rubuta masu ba an san kirki mun rubuta wa federal inland revenue service an san da suka bada da takardun da suka bada in ka ga takardun banki idan suka ga wannan takardun za su kai federal inland revenue service da nigeria kotu don documents da aka bada ake kokarin nunar mana daga wurin su ne ni na san wannan irin bankin ba za ta an yi tipexing abin da aka yi typing aka bayan an yi tipex aka yi rubutu da da bayro a kan shi a kuma ce mana daga nan wurin ne zo kuma na bayanin yaya haka babu to inda za ci gaba ni kam na gaya wa yan kwamiti duk abin da za mu yi daidai gwargwado mu fitar da kamanta gaskiya mu za mu tsaya a kai in ba ta yiwu ba zan ba da takarda na bar kwamiti ne dama ni ba ce mani wanda suka zaɓe ni ba zaɓe ni don zuwan yi ciyarin public accounts committee ba an zaɓe ni zuwan zama sanata ne kuma ni ko ba ni da kwamiti zan yi aiki a senate na san abin da nake yi. a gana ma rikita rikitar rungumannin mu faɗin majalisar kasar ce ta sa masu fashin baki irin su malam abdulmajid musa shaidawa duniya cewa abun kunya ne ma a ce majalisar ƙasa ta buge da hauma hauma. ce kusan da ya faru ya kawo hayaniya hal ya kai Ga ga rushe taburori da ba ta ababen magana cikin parliamentin mu na Ghana. Abu ne da yake gaskiya mu mutanen Ghana ba mu ji daɗi ba San mun Allah wadar abin da ya faru domin wani abu haka ya taba faruwa ba ja kunnin kowa ba. Abin ya taba faruwa hal aka yi buge-buge duka hal sojoji suka shigo parliamentin Ghana wa'yansu ma wannan lokaci suka zaci maybe wani kuzaye ko wani abu da yake za yi da yake mai ban surutu amma Allah sa ba ya yi wannan ba. Shi sa wanga da ya faru sai mutane suka ce a yanzu ya kai lokacin da manyan mu na Ghana wanda ake ko ake duban su ake koyon su su kai wanga to yanzu dai ya kamata a ja kunne su to wannan ne yasa ainihin kakakin parliament speaker ya ja kunne da suka yi wasu mutane fudu cikin da suka yi ababan ya suspend su ya ce su zamana gida ainihin bakwannai eh, biyu ya so a kafa kwamiti da za su binciken wannan ababen da ya faru waɗanda aka ja kunni su su yan adawa mutane uku aka ja kunni su sannan masu mulki kuma mutum daya shi yasa su hudu kenan to amma a takaice dai wannan abu da ya faru dai gaskiya yana tsaron faruwa a tsakanin matasa a sukurin mu da ke cikin ghana sukurin taliban in ya faru yawanci ana jan kunne su ne kuma a bar su biya ababen da suka bata to tun da ana bar su ya biya ababen da ya kamata shi yan parliament ga su ma suka yi wannan kusan dole ne ya kamata su kuma a bar su ma su biya wanda suka yi wannan abin na bar su ma su biya ya so ya zama eh, darasi ma kowa cikin ghana kamar kowa na karkashin doka ne. kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma babu damar camama. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 833 ne su yi sallamar sakin kudin da da kansu ne dama suke ta faman fankama. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman da Idris Abdullahi Bakon gana sai maman manuniya Madina Daudan da da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga al'umma da kuma hukuma. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Sai a kara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin da haka ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice. To Hauwa a takaicen kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurinta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila a jiya Alhamis yayin da masu sulhu suke aiki tukuru don ganin an ci gaba da hana fada a tsakanin a daidai lokacin da ake zargin karya sharuɗan yarjejeniyar da barazanar sake ci gaba da yaƙi. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen Rasha da China. Sannan ya ce yana fata daga bisani duk kasashen uku za su amince su rage yawan kasan kudaden da suke warewa bangaren tsaro a kasafin kudin kasashen su gida biyu. shugaban amurka donald trump ya ɗau matakan da ka iya kasancewa mafiya tasiri masu alaƙa da kasuwanci da ƙasashen waje tun farkon wa'adin mulkin shi na biyu trump wanda ya rattaba hannu akan wani umarnin zartas wanda ya buƙaci ɗaukar matakan da suka kamaci waɗanda ƙasashe suka ɗauka akan sanya wa kayayyakin amurka haraji a ofishin shi da ake kira oval office ya ce idan kuka sarrafa kayayyakinku a amurka ba za mu sanya wa ku haraji ba sakataren tsaron amurka pete hexet ya yi kira ga mambobin nato a kasashen turai su kara yawan kudaden da suke baiwa kungiyar domin tsaron turai yayin da ita amurka kuma za ta mai da hankali akan mutunta alkawarin kare yankin pacific a jiya alhamis ne shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasar shi ba za ta amince da wata tattaunawar sulhu akan makomarta da ake shirin yi tsakanin amurka da rasha ba. akan yadda za a kawo ƙarshen shekaru uku da a moscow ta yi tana yaƙi da ukraine ba tare da wakilcin kiev ba ya ce a matsayinmu na ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta haka kawai ba za mu amince da wani zaman sulhun da za a yi ba tare da mu ba. To baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da maimaicin shirin. Kafin mu naɗe tabarmar shirin baki ɗaya muna miƙa saƙon fatan alheri zuwa ga iyalan Alhaji Salih Hamza mai siminti da Alhaji Ibrahim Abubakar Gagarawa Gumel. bisa ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi a gobe asabar idan Allah ya kai mu alhaji ayuba sale gumel da hafsat ibrahim gumel wanda za a ɗaura a gidan dallatu kwanar jungu a gumel jihar jigawa yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai dadi balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rufe muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da hantsi idan allah ya kai mu.